Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ashirin da ɗaya Sa'an nan na ga sabon sama da sabuwar kasa, sama na farko da kasa ta farko duk sun ɓace, babu kuma teku. Na kuma ga birnin na mai tsarki, wato sabuwar Urshalima, tana saukowa daga sama daga wurin Allah, an shirya ta kamar amarya da take ci ado domin mijinta. na kuma ji babban murya tana magana daga kudirar mulkin tana cewa, Gashi, wurin zaman Allah yana tare da ’yan Adam, zai zauna tare da su, za su kuma zama jama'arsa, Allah kuwa da kansa zai kasance da su, ya kuma zama Allahnsu, zai share musu dukan hawaye daga idanunsu, babu sauran mutuwa, ko bakin ciki, ko kuka, ko azaba. gama abubuwan da sun ɓace. Sai wannan da yake zama a kujerar mulkin ya ce, Gashi, yanzu zan yi dukan komai sabo. Ya kuma ce mini, Rubuta wannan, gama wannan maganar gaskiya ce, kuma tabbatacciya ce. Ya kuma ce, An gama, ni ne farko da kuma ƙarshe, mafari da kuma matuka, ga duk mai jin kishin ruwa. zan ba shi ya sha daga mabubbugan ruwa mai ba da rai kyauta duk wanda ya ci nasara zai ci gado daga wurina zan zama allansa shi kuma zai zama ɗana amma masu jin tsoro da masu cin amana da masu aikin kyama da masu kisan kai da masu halin lalata da masu sihiri da masu bautar gumaka da kuma dukan masu yin karya duk rabonsu yana cikin wannan tafkin wuta mai kuna da farar wuta mai wari shi ne mutuwa ta biyu sai ɗaya daga cikin mala'iku bakwai ɗin nan masu kahonni da aka cika da bala'i bakwai na karshe ya zo na ya ce zo in maka amarya matan ɗan ragon sai ruhu ya sauka kaina mala'ikan ya ɗauke ni zuwa kan wani babban tudu mai tsawo sosai, ya nuna mini Urshalima, birni mai tsarki, tana saukowa daga cikin sama daga wurin Allah. Birnin kuwa tana da haske da ɗaukakar Allah, kyallin haskenta ya yi kamar dutse mai daraja, kamar yasfa, yana kyalli kamar madubi, yana da babban katanga mai tsawo da kofofi goma sha biyu. a kan kofofin akwai mala'iku goma sha biyu, a kan kofofin an rubuta sunayen zuriya goma sha biyu na ’ya'yan Isra'ila, a kowane gefe kuwa akwai kofofi uku, uku a gabas, uku a kudu, uku a arewa, uku kuma a yamma. Aka kuma gina tushen birnin a kan duwatsu goma sha biyu, a jikinsu aka rubuta sunayen almajirai goma sha biyu. na ɗan ragon, mala'ikan da ya yi mini magana kuwa yana da sandan awo da aka yi da zinariyar domin ya auna birnin da kofofinsa da kuma katangansa, birnin nan kuwa kowane gefensa daidai ne da sauran sawansa da faɗinsa kuma daidai suke, sai mala'ikan ya auna birnin da sandansa na awo, ya sami awo dubu goma sha biyu tsawonsa da faɗinsa da sayinsa duka daidai suke. Mala'ikan ya kuwa auna katangar ya sami sayinta ya kai kafa ɗari biyu da goma sha shida bisa ga cikakken abin awon wanda mutane suke amfani da shi. An gina katangar nan da wani dutse mai daraja wanda ake ci shi yasfa, aka kuma gina birnin. da zinariyan zalla yana kuma kyalli kamar madubi, an kuma yi wa tushen katangan birnin ado da kowane irin dutse mai daraja, Yesfa ne dutse na farko a tushen ginin, na biyu safaya, na uku agat na hudu zumurudu, na biyar onish, na shida cornelian, na bakwai kiristolat, na takwas birel. na tara Tofas, na goma Demon, na sha ɗaya Yasin, na sha biyu Emetis. Kofofi sha biyun nan kuwa lu'alu'ai sha biyu ne, an yi kowane kofa da lu'alu'u guda ɗaya, an yi titin birnin da zinariya zalla, yana kuma kyalli kamar madubi. Ban ga haikali a birnin nan ba, gama Ubangiji Allah mai iko duka da ɗan ragon. su ne haikalin birnin, birnin kuwa baya bukatar rana ko wata su haskaka shi, gama ɗaukakar Allah ita ce take haskaka shi, ɗan ragon kuma shi ne fitilar birnin. Da haskensa al'ummai za su yi tafiya, sarakunan duniya kuma za su kawo wa birnin darajansu, ba za a kulle kofofin birnin da rana ba har abada, ba kuwa za a yi dare a can ba, za a kuma kawo daraja da girma ga al'ummai na cikin birnin, amma ba abu mai kazanta ba zai shiga cikin birnin nan ba, ko kuma wani abu mai yin kyama ko mai karya, sai dai waɗanda sunayensu suna rubuce a cikin littafin rai na ɗan ragon, su ne za su shiga birnin.